ya wuce waɗannan mutane ya zo a kan wasu mutane turdahu ru'usuhum bis sahari waɗanda ana kayar da mutum ƙasa a kwantar da shi sai a ɗauko ni irin ƙatocin dutse sai a sako ga kanshi idan an sako ga kanshi sai dutsen ya bugi kanshi sai kanshi ga ya taɓe ga baki ɗaya kuma da kan ya taɓe dutsen ya mulmula haka ya jaye sai kai da ya sake komawa daidai kuma a sake ɗaukar dutsen a sake buga mishi daga kai kuka yake yana kuwa yana neman agaji da an aikata mai haka kuma a sake aikatawa ma rudihat adat kama kanat duk lokacin da kan ya taɓi ya tararratse kuma sai ya sake koma yadda yake a sake ɗaukar dutse a buga mai ga kai haka ake ta yi faƙala ya jibrilu man ha'ula annabi ya ce ya jibril wai wane ne waɗannan Ali ya ce ha'ula illazina ta tasa kaloru usuhum anis salat ya ce wallahi waɗannan su ne waɗanda kanunsu suke nauyi game da sallah mai kiran sallah yana kiran sallah suna nan suna ta bacci ana kiran sallar asuba amma bacci suke yi sa'annan ko wata sallah aka tashi kira in azhar ce in la'asar. in masu sun miƙe za ka ga sun miƙe suna masu kasala suna tsuki ko waɗanda allah ma ya ba da labarin su a cikin alkur'ani masu irin waɗannan halin idan sun miƙe zuwa ga sallah ƙamu kusala sai su miƙe suna masu kasala ko إن Allah wa huwa وهو wa idha qamu إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا waɗanda munafukai ne anas ɗan malik ya ba da labarinsu ya ce tilka salatul munafik tilka salatul munafik tilka salatul munafik ya ce wacce ita ce sallar munafuki wacce ita ce sallar munafuki? wacce ita ce sallar munafiki ya ce yakan zauna yana kiwon rana yarkubu shamsa yana ta kiwon rana har ranan sai ta sunkuya zuwa ga faduwa sai ya miƙi sai ya yi ƙoton kurciya nan da nan da nan ya miƙe daga shi da salin jiki sa'an nan ba su ambaton Allah a cikin sallah illa ƙalilan face ƙalilan za ka ji kulhu Allahu Allah Allahu musamman da labari sai ka ga nan da na an yi ruku'i ko daga ruku'in ma wani za ka ga bai ko ida ɗaukakowa daga ruku'in ya kwahe cikin sujuda Allah Allah yake gama sallah in ya zauna ma kamar wanda ya zauna bisa kunama haka yake za ka ga ya zabura kuma ya sake miƙewa Al-musalli yuna ji rabbahu mai sallah yana gana da ubangiji shi ne yanzu kai ba ka son ka gana da ubangiji gargawa kake ka gama ganawar da ubangiji ka je ka yi wani abu wanda ya fi maka ganawar da ubangiji shi ka annabi wallahi babu abin da yake so face ganawa da Allah annabi ya ce ju'ilat qurratu aini fi salati sanyin na jin daɗin rayuwata an sanya shi cikin sallah to haka annabi rayuwar shi ta kasance sallah dare da rana don haka waɗanda suke nauyi ga sallah kun ga abin da ke faruwa gare su ƙala ce sun ma'utiya ala ƙaumin sa'an nan aka zo akan wasu mutane bai na aidihim waɗanda gaban waɗannan mutanen lahama akwai nama fi ƙidirin nama a cikin tukunya na nadijin tsayibin kuma naman nadijin ya nuna sannan tsayibin kuma gashi mai daɗi dukkanin wani abu da ake sama nama ya yi daɗi an samu an kamshi ɗaya ke tashi ya ce wa lahamun ukhara ga kuma wani nama can na daban habisu wanda yake mai wari cikin wata tukunya wari kawai yake ta yi amma fa ja'alu ya akuluna min al-khabisi mutanen nan suka bar wancan naman mai kyau suka dawo suna ci daga wannan mummunan waye da unan nadija ba suka bar wannan mai daɗin ninanne faƙala ya jibrilu man ha'ula ya ce ya jibril waɗanne ne kuma waɗannan ƙala ya ce hazan lazi ya ƙumu inda kuma atun halalan ba. ya ce wallahi waɗannan su ne wanda mata aure ta halal wadda take kuma mai tsalki mutum ne kirki ta kasance ga hannun shi amma kuma sai ya kyale ta fa ya atil atal khabisa ya je ya samu wata karuwa wata mace wadda take khabisa mummuna fata bitu ma'ahu ta kwana tare da shi hatta yuzbiha har ya wayi gari to irin waɗannan mutanen su ne ga tukunya mai ƙamshi mata aure kenan ko amma kuma ya koma waccan mai wari waccan ƙazamta ya koma yana ta kashin kuɗi ɗan abin da zai ba mata shi ta aure ɗan ƙalilan amma da ta tambaye shi ta ce mishi ya batun cefa ne kuma sai kaga ya yi fuska kamar an babbake galan ko sai kaga ya ɓata fuska idanu sai kamar mai gadin wuta waccan kuma da ta bugo dalin abinda nake so dubu ɗari nake so in ji a yi gyaran kai sai ce to shi ke nake turo account number wannan kuma ɗari biyar take so na cefa ne amma kuma ka gaya ma fuska kawon mai gadin wuta to haka da yawa suke ce amanan matansu ko? to ka san da cewa matarka amanar Allah shi ka wallahi sai Allah ya tambaye ka game da ita wanda ya ci amanar mata aure wallahi ya ci amanar sunna annabi wanda ya ci amanar sunna annabi kuma zai yi shari'a da annabi gobe kiyama don haka ka shirya yadda za ka shari'a da annabi sai ka bi da lauya wanda zai matse gaban Allah ka yi shari'a da annabi har ka ka da annabi ka ci nasara a ce kai ne da gaskiya annabi shine bai da gaskiya wannan zai yiwu ashe ko mu riƙe haƙi na aure su ma matan kun ga akwai masu iri wannan halin ko wadda ga mijinta amma kuma sai ta rabu da mijinta ta koma ta nemi wani ko akwai su da dama akwai matar da ta faɗa mini cewa yanzu tana son ta tuba amma kuma ta zauna da namiji biyar bayan mijinta da aurenta ta zauna da namiji biyar da aurenta la haula wala quwwata illa billah su kun ga wannan ba karaman masiba bace kuma irin wannan mugun aiki yana nan ya yaɗu a cikin al'umma yau abu ne wanda ake aikatawa dare da rana shi ɗan yana ƙawata ma mutane ɓarna annabi ce summa a ta ala khashabatin ala tsariƙi la mun rubi biha shay'un illa qasa'athu sai wuce ga wani ɗan katako haka ko kututturin ice haka an kafa shi kan hanya ba wanda zai wucewa face ya taɗe shi ya faɗi waɗannan kuma waɗanne irin mutane ne su ne waɗanda suke zaune a kan hanyoyi sun kafa majalisoshi ba wanda yake wucewa face sai sun faɗi aibe shi su ba su iya da nasu aibi ba kullum cikin faɗin ayyubban mutane suke su ne 'yan sa ido ko ba wanda zai wuce face sai sun faɗi aibe shi to irin waɗannan mutane su ma suna cikin fitina ya ce sa'an nan aka wuce da ni ga wani mutum ƙan jama'a hazimatan azima ya tara